boka muzaffar ya gyada kai sannan ya dubi sarki lafaru ya ce wani yarinyar ba karamar hatsabibiya ba ce dole ne mu yi hankali da ita haka dai su boka muzaffar suka ci gaba da tafiya akan aljani marhabul zaurus dare da rana har suka shafe kwana goma sha shida sannan boka muzaffar ya umarci marhabul zaurus da ya sako ƙasa domin a yada zango a huta ba tare da gardamar komai ba kuwa aljani marhabul zaurus ya saki fuka-fukansa ya sako ƙasa ya dira a cikin wani katon daji mai yawan ni'ima duk inda mutum ya kalla sai dai ya ga kyawawan bishiyoyi ƙoramai da manyan duwatsu ababen sha'awa sannan ga tsuntsaye iri-iri suna rera kuka mai daɗi irin wanda ke tausasa zuciya ya gusar mata da dukkan damuwa cikin tsananin farin ciki gaba ɗayansu suka sauka daga kan aljani marhabul zaurus suka kama tattaki domin su wasa kafafunsu kuma su huce gajiyar zama da suka yi a waje ɗaya. Kwaraboka mazafar ya ga wasu daga cikinsu na ƙoƙarin nausawa cikin dajin sosai sai ya kwala musu kira. Gaba ɗayansu suka dawo gabansa suka tsaye-tsaya Muzaffar ya dube su ɗaya bayan ɗaya ce ya ku abokan tafiya ku sani cewa wannan daji da muke ciki shine dajin ƙarshe wanda daga shi sai waɗannan dazuzzuka guda biyar masu mugun haɗari shi kansa wannan daji abin tsoro ne domin akwai mugayen aljanu a cikinsa rukuni uku rukuni na farko sun kasance 'yan fashi masu tara mutane da aljanu su kwace musu dukkanin dukiyarsu sannan su raba su da dukkanin matansu ba sa yin kisa amma kuma sai sun nakasta mazajen gaba ɗaya sun maishe su guragu ko makafi ta hanyar gutsire musu ƙafafu da ƙwaƙule musu idanu ƙarfin sirrin tsafi ba zai ƙwace mu ba a hannunsu face tsagoran ƙarfin damtse zafin nama da ƙarfin gudu da jarumtaka rukuni na biyu kuwa waɗansu masifaffun aljanu ne waɗanda suka kasance dangin mayu da farko idan suka kama mutane suna shanye jikinsu ne sannan su kama cinye sassan jikinsu da kaɗan-kaɗan gaba bayan gaba rukuni na uku kuwa waɗansu zakwakwaran mayakan aljinu ne kimanin su miliyan arba'in 43 dauke da muggan makaman yaƙi su dai waɗannan aljinu babu wani makami da zai iya sare jikinsu ko ya soke su su mutu sannan kuma idan za su shekara suna yaƙi ba za su gaji ba idan har mutum yana son ya tsira daga sharrinsu sai dai ya ratsa ta cikinsu da azabibben gudu yana banke su da ƙarfin tsiya kuma yana kare harin da za su rinka kawo masa har sai ya isa ƙarshen dajin sannan za su rabu da shi ku sani cewa ba za mu iya ƙetare wannan daji ta sama ba dole ne mu wuce cikinsa ta ƙasa har tare da aljani marhabul zaurus kuwa domin duk abin da zai gifta ta sama take zai ƙone ya rumurmushe ko menene Idan har muna son mu tsira da rayuwarmu yayin da za mu ratsa ta cikin wannan daji, sai dai mu haɗa ƙarfi da ƙarfe, mu yaƙi wannan mugayen aljanu, ya zama na cewa mun taimaki juna, tamkar uwa ɗaya uba ɗaya muke. Duk da haka ba ni da tabbacin cewa lallai gaba mu za mu fita daga cikin wannan daji a raye ko a ƙoshin lafiya domin komai zai iya faruwa ga mu Yanzu babu abin da ya kamace mu face mu tsaya a nan mu kafa tantuna mu kwana a nan tun duhu ya soma. zai fi kyau mu shiga cikin wannan daji ido na ganin ido domin waɗannan mugayen aljanu sun fi gani sosai da daddare kudajin wannan jawabi sai kowa ya shiga taitayinsa aka shiga zulumi da fargaba musamman mahaifiyar sadauki imran yaro masnor Lumaira, sarkin Farisa da sarki Lafaru waɗanda suka san cewa ba su da ƙarfi da jarumtaka. Amma irin su jarumi Najib a shirye suke da a shiga kowane irin daji ne. su kuwa sauran jaruman kuwa sun saurari bayanin boka muzaffar ne kawai amma gani suke kamar za su iya ratsa dajin ba tare da sun sha wata muguwar wahala ba kamar yadda muzaffar ke bayani saboda sanin cewa sun fuskanci masifaffun yaƙoƙi da dama a rayuwarsu abinda suka manta shine waɗannan aljanu da ke cikin wannan daji ba irin aljanun da suka saba gumurzu da su bane aljanu ne na musamman masu sadaukantaka da ƙarfi na ban al'ajabi gami da mugun naci ba tare da bata wani lokaci ba aka kafa tantuna kowa ya shiga nasa tantin tare da ɗan uwansa gimbiya rahila ce kaɗai ta shiga nata tantin daban amma boka muzaffar da sarki lafaruma a cikin tanti ɗaya suka zauna muzaffar da labaru na cikin cin abinci kenan sai rahila ta fito daga cikin tantinta ta nufi tantin nasu inda ta ga aljani marhabul zaurus yana rangadi a tsakanin dukkanin tantuna don tabbatar da tsaro kai tsaye gimbiyar hila ta shiga cikin tantin su sarki lafaru ko da ganinta sai suka cika da mamaki boka mazafar ya dube ta ce ya kira hila menene ya kawo ki cikin tentin mu a wannan lokaci da gimbiyar hila ta ji wannan tambaya sai ta yi murmushi sannan ta cire mayafin da ke jikinta da farin kyallen da ta rufe fuskarta da shi mai shara-shara nan take kyakkyawar fuskarta da surar jikinta suka bayyana a fili ƙarara. Boka Muzaffar da Sarki Lafaru suka buɗe baki suka kame kuma suka kura mata idanu cikin tsananin al'ajabi. Ashe tun ganin farko da suka yi mata ganin tsoro ne kuma tana sa ya fuskarta da jikinta shi yasa ba su ga zahirin baiwar da Allah ya yi mata ba. Yanzu ne suka tabbatar da cewa gimbiya hila ta fi gaba ɗayan mutanen da ke tare da su a cikin wannan tafiya domin bambancinta da su tamkar fari da baƙi ne. Gimbiya Raila ta sami wuri ta zauna a gefe ɗaya nesa kaɗan daga inda su boka muzaffar ke zaune ta fuskance su sannan ta dube su a nitsa ta ce ba wani abu bane ya kawo ni wajen ku face domin mu gama maganar mu tun kafin mu isa can bakin kogon darul ikisina yanzu zan gaya muku sharaɗin da zan gindaya muku kafin na taimaka muku a wajen aljani maruful da har ya amince ya biya muku buƙatar ku Ku saurara da kyau ku ji bayanin da zan yi muku domin ku fahimci manufata da kuma babban burina na duniya. Raila ta yi gyara murya sannan ta ci gaba da bayani kamar haka. Tun sa da mafiyata ke ɗauke da ciki na ta kasance a cikin tsananin farin ciki da ɗoki. Bisa son ganin ranar da za ta haihu. Ba komai ne ya haddasa mata hakan ba face wata rana ta fito daga wanka tana tsefe gashin kanta. a lokacin babu komai a jikinta face wani guntun mayafi ta ɗaure iya ƙirjinta da gwiwoyinta kamar yadda kuka ganni ɗin nan da tsananin kyau haka mahaifiyata take don haka ita na yo gado kwatsam ba za to ba tsammani sai ga wani jibgegen aljini ma'abocin kyau ya bayyana tsulum a gabanta cikin razana ta buɗi baki za ta kwala ihu sai ta ji muryata ta dashi a lokacin da gaba ɗayan jikinta ya kama karkarwa saboda tsananin tsoro kuma gashi ta kasa gudu tana tsaye cak a waje ɗaya kawai sai wannan aljani ya dube ta ya yi murmushi har kyawawan haƙoransa suka bayyana da wushirya guda biyu a jikinsu sama da ƙasa wanda suka ƙara wa haƙoran nasa kyau aljanin ya ce kada ki ci tsoro na ya ke sarauniyar kyawawa ban zo domin na tsorata ki ba sai domin na yi miki albishir ina mai sanar da ke cewa wannan ciki da kike dauke da shi zaki haife shi nan da cikar kwana goma sha tara kuma abin da zaki haifa wata kyakkyawar jaririya ce wadda duk duniya ba za a samu mai kyanta ba face wata jaririya da za a haifa a gidan sarki na shimir na birnin hindu rana ɗaya za a haifi waɗannan jarirai wato yarki da 'yar sarki na shimir kuma kyawunsu zai zamo daidai wato kunnen doki idan har kina son wannan ya da zaki haifa ta yi nisan kwana a duniya kuma ta kubuta daga sharin aljanu waɗanda za su yi sha'awar shiga jikinta dole ne ki rinka ɓoye fuskata da dukkan ilahirin jikinta har izuwa sa'ad da za ta zama budurwa idan ba haka ba kuwa ba za ta yi tsawon rai ba kuma sana'ar aljanu za su rinka shiga jikinta suna lalata mata rayuwa har ta haukace ko ma ta hallaka saboda tsananin kyawunta Bugu da ƙari idan har kina son wannan ‘ya taki ta sami ɗaukaka da matsayi babba a duniya dole ne ki aura mata mijin da wannan yarinya ‘yar sarkin birnin Hindu za ta aura. Ya ke wannan matar sarki ki sani cewa ni sunana Aljani Sautil Baharu kuma tun kina jaririya na kamu da tsananin ƙaunarki amma saboda ba na son na cutar da ke shi yasa ban shiga jikinki ba domin idan har masoyi yana ƙaunar masoyinsa bilhaki ba zai iya cutar da ita ba na kasance babban ɗa a wajen sarkin bokayen aljanu na duniya saboda haka duk wani sihiri na tsafi na gaje shi a duniya kuma komai nake so a duniyan nan zan iya mallakarsa amma ba na son komai face na mutu da soyayyarki a zuciyata da kuma jin kyawawan kalami daga bakinki na sani cewa bai kamata ba aljani ya auri mutum ba inda ce ina da ikon sauya halitta daga aljani zuwa mutum da tuntuni na yi domin na sami damar aurenki Tun a ranar da mahaifiyarki ta haife ki a wata rana da na fito yawon shin iska. A wannan lokaci an ki gide ki a kan gado cikin turaka sai na tsaya dab da ke na kura miki idanu na dinga yi miki murmushi ke ma sai na ga kina yi mini murmushi kina ta dariya mahaifiyarki na zaune daga can nesa kaɗan ko da tangoki kina ta murmushi da dariya sai ta cika da mamaki domin babu kowa a kusa da ke abin da bata sani ba shine kina ganina, ina ganin ki ita ce dai ba ta da ikon gani na daga wannan rana kullum sai na ziyarce ki sau bakwai domin kuwa sai na kalle ki nake jin daɗi a zuciyata sai na yi ƙaramin zazzaɓi da ciwon kai hakika so cuta ne domin tsananin ƙaunar da nake yi miki ne take jefa ni a cikin wannan hali haka dai na kasance a tare da ki dare da rana na zamo kamar mai tsaron ki. sau tari iyayenki sun sha ganin abin al'ajabi a lokuta da dama domin duk irin abin tashin hankalin da ya durfafo gidanku sai a ga an kawar da shi kuma a rasa wanda ya kawar da shi ɗin haka dai kika fara girma har kika zama 'yar shekara bakwai a sannan ne kyawunki ya ƙara fitowa fili ƙarara har mutane suka rinka tsammanin ke ba mutum bace aljana ce aljanu kuwa sai suka rinka kawo miki hari ni kuwa na fatattake su na hana su shiga jikinki bisa wannan dalili ne na kulla gaba da sarkin sadaukan aljanu na duniya wani aljani da ake kira da suna barzuma ibini kalsawar sai da muka kwana arba'in muna yaƙi ni da shi ya zama na cewa dukkaninmu mun suma sau saba'in da bakwai jikinmu ya yi fata-fata da raunuka muka zube a ƙasa muna numfashi da ƙyar a nan take aljani barzuma ya tunkuyi ƙasa ni kuwa sai ne sa'a yan uwana suka zo gifta suka ganni cikin da mota suka rugo suka ɗauke ni suka kai ni gida aka shiga jinyata duk da ina cikin halin jinya ban fasa zuwa wajen ki ba kullum sau bakwai nake zuwa gare ki ina tsaron lafiyar ki don kada wani aljani ko wasu mutanen su cutar da ke ko sau ɗaya ban taɓa bayyana a gare ki ba don haka har kika girma kika yi aure kawo yanzu ba baki taɓa ganina ba sai yanzu da nake yi miki wannan bayani ki sani cewa a ranar da aka ɗaura aurenki da sarki sai da na suma sau uku saboda bakin ciki kuma na kwana arba'in ina kuka da takaici baci ba sha yanzu da naga zaki haihu sai na ji soyayyar da nake yi miki ta tashi daga kanki ta koma kan yadda zaki haifa na alkawari zan ci gaba da tsaron lafiyar wannan ya da zaki haifa har izuwa ƙarshen rayuwata amma ina mai daɗa yi miki tuni da cewar lallai ki tabbata yarki ta auri mijin da yar sarki na shimir za ta aura a nan gaba ko da kuwa ba kya raye ban sauran bukata a gare ki face ki furta min kalmar karshe tukunna mu yi bankwana domin ba zan sake bayyana ba a gare ki amma alkawarin da na ɗauka a kan yarki lallai zan cika shi kuma zan dinga bayyana a gare ta ina taimakon ta. bisa duk abin da take son yi face wanda yafi fi ƙarfi na wannan shine kalamina na ƙarshe a gare ki yake a bar ƙaunata wadda nake kwana na tashi da begenta ko da aljani sautil baru ya zo nan a zancensa sai idanunsa suka ciko da kwalla ya fara zubar da hawaye al'amarin da ya karya zuciyar mahaifiyata kenan nan take ita ma ta kamu da tsananin tausayin aljani sautil baharu ta zubar da hawaye sannan ta ce ya kai babban masoyina hakika ƙaunar da ka nuna mini na yadda da ita tun daga shi ka sallama rayuwarka inda da tsautsayi da tuni ka mutu sakamakon fafata wadda kai da sarkin sadaukan aljanu wato barzuma ibini kalsawar haka kuma shi ka shekara ashirin da ɗaya kana ƙaunata da begena a zuciyarka da ƙarfin tsiya baka bari ta zuga ka ba ka kashe mijina ko kuma ta saka ka ka sace ni ka kai ni can inda babu wani mai iya zuwa lallai kai masoyina ne na kwarai wanda har abada ba zan taɓa mantawa da shi ba na rantse da darajar iyayena inda ina da ikon na sauya halittata daga mutum na koma aljana da na yi domin na aure ka na zamo abokiyar rayuwarka ta har abada mutu ka raba da jin wannan batu sai hawayen farin ciki ya zubo wa aljani Sau baharu ya ce yi shiru haka ya masoyata hakika babu sauran wata kalma mai daɗi da zaki furta mini wacce tafi wannan gan fada hakan ke da wuya sai aljani sautul ya ɓace ɓat mahaifiyata ta neme shi sama da ƙasa ta rasa nan fa ta ruɗe ta kama guje-guje a cikin gidan tana kiran sunansa amma har ta gaji da yawon ta haƙura daga wannan rana mahaifiyata ta sake ganin aljani sautul baharu ba har ta bar duniya ni kuwa tun ina da shekara tara a duniya na saba da aljani sautul baharu ya zama na cewa dare da rana muna tare ba mu taɓa rubuwa ba kuma duk abin da zan yi shine yake kare ni kuma duk abin da zan yi shine yake bani shawara ban taɓa kaucewa maganarsa ba wata rana ina zaune ni kaɗai a cikin turakata sai kawai na ga aljani sautul baharu ya bayyana a gabana cikin mugun yanayi domin duk jikinsa sahara ne na takobi jini na kwarara daga jikinsa cikin firgici da tsananin ɗimaucewa na miƙe tsaye zumbur na rungumashi a lokacin da ya yanke jiki zai faɗi ƙasa nan take na fashe da kuka ina mai tambayarsa wanda ya masa wannan mugun aiki aljani sautil baharu ya buɗe baki da ƙyar a lokacin da numfashinsa ke sarƙewa ya kura mini ido hawaye na shatata bisa kumatunsa sannan sai ya yi min murmushin ƙarfin hali ya ce yake 'yar babbar masoyata ki sani cewa ina matuƙar farin ciki a yau da zan mutu akan waɗannan kyawawan hannaye naki ki sani cewa ba wani bane ya yi min wannan mugun aiki ba face mahaifin aljani barzuma ibini kalsawar domin ya ɗauki fansar kisan da na yi wa ɗansa farin ciki na na biyu shine na sadu da ke kafin ya fita don haka yanzu take zan baki dukkanin sihirin tsafina da na gada a wajen mahaifina ina mai gargaɗinki da kada ki kuskura ki yi amfani da wannan sihiri face a ranar da wani gawurtaccen boka ya zo nan garin domin ya raba ki da mahaifinki magana ta ta ƙarshe a gare ki ita ce duk yadda za ki ki domin ki tabbatar da cewa kin auri mijin da gimbiya Ramlatul Siyam ‘yar sarki Nashmir za ta aura. Taka ne kaɗai za ki iya samun babban matsayi da ɗaukaka a duniya. Yanzu na umarce ki da ki buɗe bakinki, ko da haka sai na buɗe bakina ba tare da wata gardama ba. Nan take na ga wani irin jan hayaki ya fito daga cikin bakin aljani sautul baru. Yana shiga cikin nawa bakin. Hasken na gama shiga sai jikin aljani sulbaru ya sandare komai nasa ya daina aiki ko daga naka sai na rungume gawarsa na fashe da kuka saboda shakuwa da sabon da nai da shi na ci kamar a sannan ne na rasa mahaifiyata na daɗe a cikin alhinin rashin aljani sautul baharu kuma ban sami nutsuwa ba sai bayan wata uku sada gimbiyar hila ta zo nan a zancenta sai boka muzaffar da sarki lafaru suka cika da tsananin al'ajabi boka muzaffar ya ja dogon numfashi ce hakika ruwa baya tsami banza tun da na jikin faɗi sirri na na san cewa kina tare da sirrin tsafi mai ƙarfin gaske a jikinki to yanzu na ji labarinki sai kuma ki faɗa mana sharaɗin da kike son ki gindaya mana raila ta yi murmushi ta ce ai na gama faɗa muku sharaɗina a cikin labarin da na baku sharaɗin kuwa shine Ba zan sa aljani da was ya biya muku buƙatar ku face kun ɗauki alkawarin cewa idan har bukatar ku ta biya, Sarki Lafaru zai aure ni a ranar da ya auri Gimbiya Ramnatulsiyam domin na sami matsayi da ɗaukaka irin nata. Tunda yanzu ni da ita mun yi kunnen doki a fagen kyau. Lokacin da Boka mazafar da Sarki Lafaru suka ji wannan batu na Gimbiya hila, sai suka dubi juna suka yi shiru har izuwa tsawon 'yan daƙiƙu suka rasa abin da za su ce daga can sai boka muzaffar ya ɗago kai ya dubi gimbiyar hile ce ki ba mu zuwa gobe mu yi shawara da can haka sai rahila ta yi murmushi sannan ta juya za ta fita har ta je bakin kofar tantin sai ta juyo ta dubi sarki lafar ta ce kada ka kuskura ka bayar da labarina ga sauran abokan tafiyarmu domin ba na son su san ko ni wace ce ko kuma su ga zahirin kyauna da surata har sai mun isa kogon darul ikisina tana gama faɗin haka sai ta fice fit daga cikin tattin ta bar boka muzaffar da sarki lafaru a cikin wani irin yanayi na tsananin damuwa tamkar ruwa ya ci su kashe gari da sassafe su duka suka tashi suka kimtsa jaruman biyar suka gyara makamansu na yaƙi kowa ya damara sannan boka muzaffar ya dube su ɗaya bayan ɗaya ya ce a cikin ku waye zai wuce gaba ya yi mana jagora a cikin wannan daji da za mu shiga da jin wannan tambaya sai kowa ya yi shiru aka rasa wanda zai yadda ya wuce kan gaba ko daga naka sai sarki lafaru ya dubi boka muzaffar ya ce ya kai wannan babban boka kai sani cewa ai kai ne kafi cancanta da kai mana jagora tunda kai ne uban wannan tafiya tunda kafi kowa sanin hanya boka muzaffar ya ce gaskiya ne abin da ka faɗa amma ni kaina ina shakkar abubuwan da ke kan hanyar don haka ba zan iya wucewa gaba ba face na sami wanda zai taya ni yin jagora domin na sami kwarin gwiwa carf sai gimbiyar hila ta ce ni zan taya ka yin jagorar nan take gimbiyar hila ta wuce kan gaba ta tsaya kusa da boka muzaffar al'amarin da ya bai wasu sadauki haiman mamaki kenan zarina ta dubi muzaffar ta ce wai shin ita waccar budurwar da ta yi gangancin shigewa kan gaba wace ce ita me yasa tun da aka fara wannan tafiya take ɓoye fuskarta da jikinta ne wai shin ma menene amfaninta a cikin wannan tafiya Boka mazafar ya dubi zari ne ce ya ke zari na ai bai kamata ki tambayi kaza hanyar rafi ba agwagwa za ki tambaya ki sha labari babu wanda zai iya amsa miki waɗannan tambayoyi naki face ita da kanta kafin wani daga cikin abokan tafiyar ya ƙara cewa wani abu sai boka muzaffar ya ce ina son wanda duk ya san cewa shi ba jarumi ba ne ya tsaya a tsakiya ku kuma jaruman ku rabu gida biyu kaso ɗaya su tsaya a baya ɗaya kason kuma su tsaya a gaba Fatare da wata gardamar komai ba kuwa aka yi hakan ya zama na cewa lumaira masnur mahaifiyar imran sarkin farisa suka tsaya a tsakiya sadauki haiman da jaruma shadira da najib suka tsaya a gaban sun Lumaira da jarumi imran da gimbiya zarina kuwa sai suka tsaya a can baya faruwar hakan ke da wuya sai boka muzaffar da gimbiyar hila suka wuce kan gaba suka nufi cikin dajin bisa mamaki sai boka muzaffar ya ga sarki lafaru ne ke biye da su al'amarin da ya matukar bashi mamaki kenan ya juyo ya dube shi ya ce ya kai abokina shin ka manta cewa yanzu kai ba sadauki ba ne da jin wannan tambaya sai lafaru ya yi murmushi ya ce ban manta ba kawai gani nayi a duk inda na tsaya walau a gaba ko a tsakiya ko a baya ban isa na gujewa kaddara ba fata na kawai shine mu sami nasar abin da muka fito nema kafin labaru ya gama rufe bakinsa sai ya ga sun shigo cikin wani irin mugun daji mai matukar kwarjini da ban tsoro wasu irin dogayen bishiyoyi ne a cikin dajin masu ƙahonni a jikin ƙahonnin ƙwarangwal ɗin kawunan adama ne waɗanda da ka gansu ka san sun daɗe a sakale tsawon shekaru domin har yana ta lullube husunsu. a ƙasa gwaloli ne na sassan jikin bil'adama birjik ba adadi ta kansu suka rinka wucewa da zarar an taka su sai dai kaji suna kakkaryewa da rugujewa ganin waɗannan ƙwarangwalolin ne ya sa su masnor suka firgice ainin jikinsu ya kama kirma inda za su ji wani motsi da nan take za su saki fitsari ko su runtuma da gudu wani abin mamaki shine lumaira da ta kasance makauniya bata firgita ba kamar yadda sauran suka firgita kawai sai ta ci gaba da dogara sandata tana laluben hanya kuma tana amfani da sautin takun sawun waɗanda ke gabanta sai da suka yi tafiyar sa'a ɗaya da rabi ci a cikin wannan daji mai ban tsoro ba su haɗu da komai ba kuma ba su ji motsin komai ba ko da kuwa kukan tsuntsu ne kwatsam suna cikin tafiyar sai suka ga wani abu kamar hayaki baƙi kirin ya cika sararin samaniya tamkar hadari ne ya haɗu cikin razana kowa ya tsaya cak jaruman suka daga makamansu sama suka tsaya suna jiran abin da zai biyo baya kawai sai suka ga